Sharif TV ya ce Mubarak yanzu na sai data 1 gigabyte ta MTN amma kafin ka ce mai sun yi yunkuri sun san baɗe ta gaba ɗaya abin da ya rage saura md guda goma sha shida ya ce shin ana ɗaukewa mutum data mutum yana iya sacewa mutum data kamar yadda mutum yake ji wa mutum kiran da yake yi ok malam ibn sharif tv kamar yadda ka sani abin da ya shafi harkar networking a gida a Najeriya gaskiya an ci gaba sosai da sosai abin da ya shafi networking kamfani yana kokarin sa duk da sometimes wani lokacin za ga kamfani yana ba da gudunmawa sosai gurin yin hakin din wasu lokutan hakan misali za ga mutane suna hakin da wannan misali ba ma abin da ya shafi kamfani shi kadai ba za a ga yawancin mutanen mu za ga wasu cheat cheat yadda ake yi a samu MB kaza a samu MB kaza yawanci a nan haka ake wasa da MB mu sauran mutane kuma kamfani su suke ba da yawanci za ga a cikin kaso 100 a cikin kaso 100 za ga kaso wajen 45 abin da ya shafi kamfani yawanci za a ga kamfanin suna kokarin su amma dai muna bukatar su ƙara kokarin za mu duba ma wannan tambayar taka amma dai mun san ana yin hakin ɗan wannan misali in kana da mb a kwashe ta a zurare ta lokaci ɗaya kawai sai dai kai haƙuri kuma ka duba ka yi wa kamfani report in kai musu za su duba matsalar in suna da dama su yara za su dawo ma in kuma ba su rage dama ba su dawo ma da ita ba amma dai na san kamar yadda muka sani a yanzu a Najeriya da ke isa malam isa da fantami yana iya bakin kokarin shi a wannan matsalar insha Allah ina ganin nan da wata shekara daya ko kuma watanni haka wannan matsalolin za su kauda saboda na ga malam yana kokari sosai da sosai a to kuma in kana bukatan ma gigabyte ka ya dawo haɗin daga kamfani ne in dai ka je kai ƙararsu ko kuma kai musu magana ko ka je ofishinsu mafi kusa da kai kai musu bayani za su gaya maka ta hanyar da ka buka cinye wannan datar taka ko kuma aka ɗauke ta in dai su ne fa sai sun dawo maka da shi in dai su ne to ma shi ibn sharif din dai bai gaza ba ya sake dawowa ya ce yana so a yi ƙarin bayani akan copyright na youtube ok malam ibnu sharif kamar yadda muka sani yanzu wannan channel din tana wannan channel din tamu tana dora bidiyoyi da suka shafi youtube insha Allah duk da dai a cikin wasu bidiyoyin zaka ji an malam mubarak ya dan yi bayani akan copyright yana da kyau kowa ya ɗora bidiyoyi nasa ka ɗauki na wani kar ka ɗau na wani ka yi naka a san ka da ka shine amma insha Allah za mu ɗan samu wani lokaci mu zauna ko da malam mubarak ne ko kuma da ni ko kuma da malam abdallah za mu ga abin da ya shafi copyright za mu bayani sosai da sosai akan abin da ya shafi saboda copyright ɗin iri-iri ne amma insha Allah karka damu za mu yi bayani duk da nasa inda kana bibiyar eh, YouTube for creators darasin da muke dorawa za ga wannan bayanin duk da za ka same shi a gutsun kusan a gurare da yawa amma dai za mu yi bayanin shi dalla-dalla insha Allah a nan kusa ba da jimawa To bayan sallama da godiya da fatan alkhairi daga zahardin Yahya yake cewa shi dai yana amfani da Instagram amma ne notification baya shigowa. Sai dai duk in sako shigo zai ji zai jika kawai baya notifying dinsa Notification. Ok, Malam Zaharuddin Yahya abinda ya shafi notification na Instagram kamar yadda ka san notification na sauran abubuwa duk iri ɗin. yawanci zaka je kawai setting ne na wayan naka zaka je ka duba gurin notification zaka ga shi instagram din ba kai kunna shi ba za a gan shi up to sai ka mai da shi on inda to daga nan za ga duk wani notification an kama yawanci za ga mutane su suke kashe notification din yawanci wani baya su a takura mai amma ka je setting gurin notification za ga wannan notification din ka kashe shi to za ka kunna shi zai ringa ma duk abin da kake so yau wato sai fatan alkhairi da kuma tambaya kusan guda uku daga maimuna ali ita maimuna tana tambaya ne akan wato ya za a yi ta rufe nambar ta a cikin facebook tambaya ta ɗaya kenan mm. tambaya ta biyu kuma ya za a yi bayan ta rufe nambar ta a cikin facebook ya za a yi ta buɗe pejin facebook mm. tambaya ta uku kuma ban fahimta ba muna buƙatar ta sake rubuto mana insha Allah a shiri na gaba sai mu duba ok malama maimuna ali kamar yadda kika sani ko kuma kamar yadda muka sani wannan channel din ta mai suna mubaraki tv tana iya kokari ta ga takawa abubuwa makamancin wannan ko kuma abin da su karar da ku ko kuma za su karar da mu baki daya malam mubarak ya yi iya bakin sa kamar mm. wancan satin da suka wuce abin da ya shafi duk abinda ya shafi yawanci facebook mm. iya sanin mu ko kuma iya damar da muka samu an yi bayanin shi misali kamar yadda ake bude page malam mubarak ya yi yadda ake bude yadda ake boye bayanai ya yi mm. kowai abin da ya dace yanzu ki shine abin da ya shafi bidiyo in muka sa bidiyo mu gaskiya muna kokari mu ga mun sa bidiyo mai amfani ko da a ce kai bai amfani ka ba yana da kyau ka samu mm. ma'alumar ko kuma da ce yana da kyau ka samu bayanan yadda su za su taimake ka ko da ba su taimake ka ba za su taimaki wani naka mm. wannan bidiyon kina ganin in mun ɗora ki yana da kyau ki duba kamar ke yanzu kin kina da buƙatar gashi gashi kuma wannan tambayar taki tunumin amsa ta tunumin amsa ta kawai dai ki kasance kina bibiyar bidiyon kuma in an kunna ya kasance kin fahimta ko kuma ki kalla har karshe za ki fahimta sosai da sosai ki je wannan kasan wannan channel tamu za ki ga ko kuma cikin wannan channel za ki ga wannan amsoshin tambayoyin naki sai ki kalla ki kallo lafiya yawwa malama mai muna godiya miki sai tambaya daga zainab sudais ta ce fatan khairan tambaya ta dan Allah ya zan yi na samu ban mubaraki da fatan za ku juma'a lafiya eh juma'a alhamdulillah mun yi ta lafiya sai ban mubaraki ban san ok ma'ana number channel ko kuma number malam mubarak to to tambaya da ta rage ga <laughs> amma kawai a kasan eh. bidiyon nan sai ki bayani misali Number eh ba misali ba ko kina da tambaya personal eh, tambaya eh, wannan khassa ce ko kuma na ce ta keɓance ki ko kuma aiwa dai abin da ya shafi wannan insha Allah yawa in kuma lambar channel ce ban san lambar channel akwai almuhim da za mu san yadda za mu eh, a kasan bidiyon da Allah in lambar mubarak ne sai ke rubuta mana in kuma lambar channel ne zaki iya rubuto mana sai muhammad ma'aruf muhammad ya ce mun gode sosai kai ma mun gode maka sosai mm-hmm. suleiman suleiman ina ji suleiman suleiman kai ma zan sake baka hakuri domin kana yawan yin tambaya kan wannan batu kuma a gaskiya ban sani ba dai ko malam hamza yana da wato ainihin wata amsa wadda zai baka shi bayan ya yi sallama ya jinjina ya fatan alkhairi wato abinda zan yaba wa malam suleiman uzuri yake bamu gaskiya yan canal din nan muna godiya da kyau da kyau wasu ku dai ko kuma nace kusan dukanku? in suka yi tambaya ba amsa ba ba sa yin kowa, ko hansu ya ɓaci uzuri suke ba mu da farko sannan sai su tuna mana su ce sun yi wannan tambaya a baya gaskiya muna jin daɗin haka ubangiji allah ya bar zumunci abin da yake tambaya ta yaya zai iya magana ko kuma zai iya gane da wanda budurwarsa take shatin alhalin ba sa ƙasa ɗaya ta wasa ok malam suleiman muna godiya da irin wannan dattakun da kuke mana muna godiya sosai da sosai ko ba kai kaɗai ma duk ma abota wannan channel din abin da ya shafi ka ji abin da misali ko budurwarka take yi a waya in insha Allah malam mubarak nan da ba da jimawa ba da kafin yanzu ma ya so ya yi bidiyon to bidiyon ne ka san dole sai an kula sai dole sai mun tabbatar da yanayi abin da yanayi zai samu muku da matsala ko ba zai samu muku ba to shine za ga ana ɗan yi amma insha Allah inda an samu dama inda bidiyon ya kasance daidai ne za mu sake shi nan da ba jimawa ba insha Allah to sai na ƙarshe abubakar abdullahi yake cewa allah ya karo ci gaba muna samun karuwa sosai da ilimi da ilimin wato da allah ya bamu ya baku baki ɗaya ok mana abdullah muna godiya sosai da sosai kamar yadda kuka sani wannan muna yi ne kawai saboda mu ma mu karu kuma ku karu kamar yanzu in ba koyar muku kaga kamar muwa sanin namu ya kara sani wani abin tambayar mu kuke yi mu ba mu sani ba mu je mu nemo mu sanar da ku muna godiya muna godiya sosai da sosai to da ma masu iya magana suka ce komai farko zai yi karshe to duka duka a shirin namu zai rasa aya a madadin shi mubarak da yake cikin wasu uzurrika da hamza babban yarita leader na gabatar ke cewa maɗa a shirinmu na sabon maɗa a shirinmu na makon gaba wanda muke gabatar da amsar tambayoyinku wasalam mun gode allah ya saka da alkhairi kai kada manta da like share kai <laughs> mun yi bayanan shi har ba a Allah mun ji bayanai ne ba hausa bayani har ba da yake ya sa kansa 27 kai 27 minutes kutuwar wallahi na san ya kai gig goma mubarak 27 minutes ina za mu danna mu tsayar da shi nan mubarak mubarak ka falla hmm. bari na tsayar da shi ya yi da shi 네, 오늘 하나 오늘 주